السلام وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالزمن فإن لي ذمة lallai ina da wani alkawari daga manzo sallallahu alaihi wasallam saboda sanya mun sunan da aka yi da muhammad ina da alkawari daga wajen manzo Allah bi tasmiyati muhammadan saboda sanya mun sunan da aka yi da suna muhammad wa awfa khalq bi zimami annabi shine mafi cikan halitta da alkawari wato abin da yake magana yana maganin cewa lallai yana da alkawari alkawarin shiga aljanna saboda shi an sanya mai suna muhammad an ce duk mutumin da aka sanya wa suna muhammad wuta baya cin shi an gane hoto lalle ina da alkawari da aka sanya min suna muhammad kuma annan muhammad shi ne mafi cikan halitta da alkawari kuma lalle ya san sai muhammad ya cika alkawari alkawarin mai shigar da shi aljanna saboda sunan shi muhammadu busairi muhammadu busairi kaga da sunan shi Muhammadu Busairi kai sai shi dan aljanna ne ina fatan gane wannan to kaga wannan yana daga cikin sharri na yin aiki da hadisin da bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan hadisin da shi Busairi ya dogara akan cewa shi din nan duk abin da ya aikata na kurakurai tun da sunan shi Muhammad kai sai dan aljanna ne kuma lalle sai sai manzon Allah ya cika alƙawarin shigar da shi aljanna an gane ku na'am lam fi haka ne kuwa ai kowa zai samu kan suna muhammad ina yi yara 20 zan samu yara 20 suna muhammad saboda kowanne ya zama dan aljanna ina fatan gane lam yakun fi fadlan wa illa fa qul ya zallatul qadam in lam yakun fi ma'adi in lam yakun akhizan bi hmm. idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai to mai riko da hannuna ba fi ma'aji a makoma na lahira in har ba zai rike hannuna ya shigar da ni aljanna ba a lahira fadilan wajen falala to na faɗi. wa illa in ko haka bai yiwu ba faƙul ka ce ya zalatul qadami ya zamiyan diddige na in dai har ba zai rike hannuna ba to ka ce ya zamiyan diddige na kenan da zarar in dai har wato annabi bai rike hannun zuwa aljanna ba to diddige shi zai zame zuwa wuta wa la a shawo an yuhrima ar-raji makarimahu aw yarji al-jaru minhu ghayru ha shawo annabi ya nisanta an huri ar makayari makarimahu ya haramtawa mai mai kaunar rahama karamcinsa inda ya mutum na kaunar rahama manzan Allah ya nisanta ya haramta mai karamcinsa? Auyar aw yarji al-jaru ko kuma makwabcin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma gaira mutarin ba abin girmamawa ba in dai kai makwabcin manzan Allah ne to lalle ya girma ka ba zai yiwu a ce kai makwabcin shi bane a ce kuma bai mutunta ka ba na'am fa inna li zimmatan lalle ni ina da alƙawari daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sanya mun suna da aka yi da suna Muhammad wa awfal khalqi shine mafi cikan halittu da alƙawari in lam yakun akhidan bi yadi fil ma'adi idan manzon Allah bai zama to mai kama hannuna a makoma lahira ba an gane ko to na halaka in bai zama to mai kama hannuna a makoma lahira ba wajen falala to na halaka wa illa in ko har haka bai faru ba qul ya zallata alqadami kace ya zamiyan diddige na hashahu wato manzon Allah ya nisanta ya tsarkaka an yuhrimar raji makarimu a ce ya haramta wa mai kaunar rahama karamcinsa a wuyar ar jaru ko kuma a ce makwabcin manzan Allah ya koma gayar mutara ne ba abu mutuntawa ba بسم الله الرحمن الرحيم نعم ya kamisan batuna hufi wasu da kalkin mustatim ya hadiman kasha hufi kabdi kalbi ya muniran wajen hufi ɗayi kalbi muftatim ya rashi kalkaddi karkan wasu kalkaddi fastaƙe fil hawa wa tsarifa kalbi shagilar ashgali gal ya kamisan batuna ya kai mai madankwarin cikinsa mai madankwarin ciki an gane ku? wato fi wasu da kalkin mustatim a cikin kyakkyawan halitta wanda yake cikakke ya kai mai madankwarin ciki a cikin kyakkyawan halitta wanda yake cikakke ya hadimin kashe eh kenan ana ba a bukatar mutum ya zama to mai tumbi ana so mutum cikin shi ya zama to madankwari mutum ya ci cikin yana da teba aibi ne an gane Ka yana yaban manzan Allah ne sallar da cewa ya kai mai madankwarin cikinsa an gane cikin ya shige ciki an gane ku kenan manzon Allah ba irin mutanen na bari masu kitse masu irin kibar nan wanda yake bayyana ta hanyar cikinsu ya kai mai cikin cikinsa a cikin kyakkyawan halitta wanda yake cikakke ya haziman kashawo ya wanda yake mai santsin kwibinsa kwibinsa na da santsi kuma mun in, mai mun azaba a tsakiyar zuciya na hmm. mai yi mini azaba a tsakiyar zuciya na kenan kullum yana tunanin annabi kullum yana tunanin annabi kuma kullum yana tunanin haduwa da shi rashin haduwa da manzan Allah yana zamantowa azaba a gare shi a cikin zuciya kullum ya tuna da manzan Allah kuma yana tunawa ya za a yi haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai abin ya ringa damun shi a cikin kirji har ya ringa yi masa azaba shine ma'ana ya haziman kashahu ya kai mai santsin kuifinsa muntajin mai yin azaba a cikin tsakiyar zuciya na ya muniran waje hau ya mai hasken fuskarsa muktatin fi tsaye kasri wanda yake ya buya a cikin manufa na zuciya na ya buya a cikin manufa na ainihin manufata a cikin nadi na manufata ya buya a cikin nadi na manufata kenan a cikin manufarsa kullum akwai tunanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rashi kalkaddi ya kai mai madaidaicin tsayuwa hakika ka lankwasa tsayuwa na fassake ne ka daidaita wato ka zuba cikin soyayya shagin shigar kaga zuciya na mai yawan shagulgula ya hallaka hmm. kaga zuciya na mai yawan shagulgula gal ya hallaka gal ya yi buluwi ya khamisan batnahu ya mai madankwarin cikinsa yusin khalqin a cikin kyakkyawan halitta muktatin cikakke ya hadiman kashawo ya mai tsantsin kwibinsa mai yin azaba a cikin tsakiyar zuciya na nam ya muniran waje ya mai hasken fuskansa muktatin fi wanda ya buya a cikin naɗin nan na manufata ya rashin kalkaddi ya mai madaidaicin tsayuwa karkawarsa ƙarfi haƙiƙa kalan ƙwasar da tsayuwa na fastaƙin ka daidaita wato ka zuba ka samu faraga a cikin soyayya kaga zuciya na mai yawan shagulgula ga ya hallaka هو الكامل الإنسان والجن يعني والبناء نعم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والكامل الإنسان والحسن والحلا هو الطاهر الأصلاب والأصل في صلاة نبي سرى فوق السماء وآد وزيل الإذ يمتد في الأولى وما زال زيل العز أكثر منتقى هو كامل الإنسان شيء النبي شيء من cikakken كيوتا تاوى والحسن da kuma kyawu wal hula da kuma kwalliya cikakken kyautatawa da kyawu da kwalliya kuwa ɗahirul aslam shi mai tsarki ne ga tsatso da kuma asali fi sala a cikin mahaifa na biyu da shi za mu ce hayya ala sala wato yana nufin ku taho zuwa ga mahaifa hayya ala sala mahaifa hayya ala sala kuna ya slauna an gane in yace hayya ala sala ya sa swado ku taho zuwa ga kuna sai dai ce hayya ala salah na'am nabiyun sara wato annabi ne wanda ya yi tafiyar dare a burbushin sama bilmala cikin taron jama'a cikin taron jama'a na mala'iku wa'ada wa zairul izzi yamtadu fil ula annabi ya dawo alhali jezan nan na izza yana miƙewa cikin ɗaukaka hmm. annabi ya dawo alhali gezan nan na daraja yana miƙewa cikin ɗaukaka wato wa ma zala zailul izi zailul izi gezan nan na ɗaukaka gezan nan na izi wa ma zala bai gushe ba a ɗahara Shi ne mafi tsarkin matakala hmm. wal kamilul ihsan ne mai cikakken kyautatawa da kyawo da kwalliya huwa tsahirul aslam annabi ne mai tsarki ga tsatso da kuma asali a cikin mahaifa nabiyun sarafo samawa. shi annabi ne wanda ya yi tafiyan dare birgushin sama fil cikin taron jama'a na mala'iku ya dawo alhali ke nan na izza ya tafi yana miƙewa fil kula cikin ɗaukaka. zailul ilm ke zan daukaka wa ma zalabi bushe ba a tsara mutata ne mafi tsarkin matakala hmm. zuwa aljanna na'am swala ya zama ya zama kuna eh swadu ya ta karshe karshen ne wajen karshen ne ba hayya ala swala ta swala to sai mu ce hayya ala swala swala to ku taho zuwa ga kuna eh, ina sa swadu kuma karshen ba a ba a yi nishi ba hamziya نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم راجيا أن تعود أعماله سوء بغفران الله وهي هباء وتوينا فاتا أن تعود أعماله سوء aikin shi mummuna ya koma wahiya haba'u yana kura shi busairi rajiyan yana fatan an ta'uda da amalin so waje a ba'u ya zama to mummunan aikin shi ya koma yana kura da gufuranin da gafaran Allah mummunan aikin shi a nike shi ya koma kura ya zama to ba bai da tasiri ato sayyi'atuhu hasanatin fa yuqalu istihalatu sahaba'u hmm. ko kuma aga mummunan aikin shi ya koma mai kyau shi yana fatan a ce mummunan aiki ya rikide ya koma mai kyau sai a ce istahalatu sahaba'u jangiya ya rikide wato jangiya ya rikide ya koma ruwa sai a ce jangiya ya rikide ya koma ruwa ka gani kaga mummuna aiki ya koma mai kyakkyawa giya dai haramun ne to jangiya sai ya rikide ya koma ruwa ina fatan gani. to za a ce jargiya ta rikide ta koma ruwa in wannan abin ya faru to shi yana fatan miyagun ayyukan da ya aikata gaba daya sai a juyar da su su kuma masu kyau zai yi haka ko eh zai yi a ce mummuna aikin gaba daya koma mai kyau sai dai a goge shi in mutum ya tuba ga Allah ya kyautata aikinsa innal hasanati yudhibna sayiat lalle kyawawan ayyuka suna tafiyar da miyagun. idan mutum yana aikata alkhairi sai alkhairin nan ya rinka goge wancan miyagun sai alkhairin ya maye gurbin miyagun sai dai haka amma ba wai sharrin ya rikide ko ma alkhairi ba zai yiwu ba an gane shi sai annabi ke cewa ittaqillaha haythu ma kunta wa addi as-sayyi'ata al tamuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasan ka ji tsoron Allah duk inda kake ka biyar da kyakkyawan aiki akan mummunan aiki dan ya goge mummunan aikin in kai kyakkyawan aiki sai ya goge mummunan aiki sai kyakkyawan aikin ya maye gurbi amma ba wai ana rufin mummunan aikin ya rikide ya koma kyakkyawa ba zai yiwu ba eh Eh Allah zai musanya shi ne ai ya goge an goge mummunan sai aka sa sai kyakkyawan aiki ya koma ya koma ya maye gurbin sa an baddala shi ai an canza ya tafi wannan kusa sabo zai yi zo na'am na'am kullu amrin shine ko kullu amrin tu'na bihi tuqlabul a'yanu fihi wa ta'jabu busara'u wato dukkan al'amarin da tu'na bihi wato kake bashi muhimmanci dukkan al'amarin da kake bashi muhimmanci tuqlabul a'yanu fihi ana juya hakikanin abu a cikinsa ana juya hakikanin abu a juya mummuna aiki ko kyakkyawa wata ajabul fusara sai ainihin masu kallo su ta sha'awa masu kallo su ta sha'awa rajiyan an sa'uda a amalu shi busairi yana fatan ayyukan shi miyagu su dawo wa hiya haba'u suna kura bi gufranillah da gafaran Allah subhanahu wata'ala aw ko kuma a ga miyagun ayyuka sun rikide sun koma kyawawa yuqalu suha sai a ce ainihin jaggiya ta canza ta rikide ta koma ruwa wa kullu amrin tuna bihi dukan al'amarin da kake kulawa da shi su kullabu a ayyanu wato ana juyar da ainihi ana juyar da hakikanin al'amari a cikin sa wa ta'ajabul sai masu gani su ta mamaki suna sha'awa hmm. ibn durai ibn durai saman da kana ka anna baina airihi wa garbi bismillahir rahmanir rahim bismillahir wa garbihi hmm. eh, ka anna baina airihi wa garbi. kai ka ce tsakanin bayan takobin hmm. inda babu kaifi din wa garbi da wajen kaifin ka ce mubta'adan ka ce tanda ne tanda ne ta akalatul juzafi wanda kututturan ice ke ta ci a cikinsa ka ce tanda ne ta akalatul juzafi wanda kututturan dabino ke ta ci a cikinsa wato yana ta yana haske yana jajawar gashi nan ta kuhun yirin manuna hina tafo isra'u fi zulmul akbari subulan latura hmm. yana nuna wa mutuwa yana nuna wa mutuwa shi ta takobin yana nuna wa mutuwa subulan latura wato hanyar da mutuwa ba ta gani yana nuna wa mutuwa hanyar da ba ta gani fi zulmin abbas a cikin duhun nan na hanta na tafi isra'u lokacin da suke bibiyan gurbinsa takobin yana bibiyan gurbi yana nuna wa mutuwa hanyar da baya gani cewa ga wata hanya ce in kasaruwa na mutuwa zai yi shi takobin na'am idza hawa fi jissatin gadara ha min ba'di ma kana khasan zaka idan shi takobin ya fada a cikin jiki gadara ha wajiya zaka sai ya bar jikin ya rabe biyu zai bar jikin ya rabe biyu min ba'di ma kana khasan bayan da ya kasance a hade da jiki a manne shi amma yana zuwa sai ya tsara jiki sai jiki ya rabe biyu na wa mushrikul akhdari khatir nahdu جاء هابل قصير جرشع أرض النساء ومشروط الحقدار sannan kuma akwai doki bayan ya gama yaban takobi sai kuma kama kan doki da ainihin doki mai madaukakin sasanni yana da madaukakin ainihin sasanni haɗin na hadu wato naman ka cikakke ne habil mai faɗin ainihin haƙarƙari jurshun mai ƙarfin baya ardun nasa mai ƙarfin jijiyar cinya mai ƙarfin jijiyar cinya na karibu ma bainar qadati wal mada hmm. ba'idu ma bainar qazali was sala ma bainal qadat abinda ke tsakanin baya wal maɗa da kuturi karibu ba'idu mai nisa ne tsakanin baya da kuturi mai nisa ne tsakanin bayan shi da kuma inda ake hawa kasan bayan doki duk gaba daya saman dokin duk bayan shi ne to kudurin kuma inda ake zaunawa a kai tsakanin dokin gaba daya tsawon bayan dokin da kuma inda ake zama yana da nisa kenan dokin dogo ne galibu ma bayan alkazali wassara sannan a ko ma bayan alkazali wassara karibu ma bayan alkazali wal ba'idu ma bayan alkazali abinda ke tsakanin ƙeya wassala da bindi ba'idu mai nisa ne tsakanin ƙeyan dokin da bindin dokin akwai nisa ina da ta ƙashe dai dokin na da tsawo dogo ne wannan kinaya ne na ainihin tsawo tsawon doki ta anna bayyana airi wato kai ka ce tsakanin bayansa ko garbi da kuma kaifinsa mufta'adan ka ce tanda ne ta akalar bilgiza wanda ainihin wuta wanda kututturen dabino ke cin wuta a cikinsa yorin ma nuna subulan latara yana nuna wa mutuwa hanyar da ba ta gani a cikin duhun nan na al'akba da hanta ina takfu isra lokacin da take bibiyan gurbinsa za hawa fi jistatin idan takobin nan ya fada a cikin jiki gadaraha waye zaka sai ya barta alhali ya bar jiki yana rabe min ba ma fara kasa bayan ya kasance da amanni hmm. wa al-aqdar sannan kuma da doki wanda yake mai madaukakin sasanni sadin na hadu mai cikakken naman sa hadil qasim mai fadin ainihin hakarkari jirsu mai karfin baya ardul nasa mai karfin jijiyar cinya na'am ma bainal qadati wal mada ma bainal qadati hmm. abin da ke tsakanin baya da kuma kuturi karibu yana kusa ma bainal qazali was abin da ke tsakanin keya da baya ba ido yana nisa ko بسم الله الرحمن الرحيم هنالك فبكت للغبي هنالك فكت فكت هنالك فكت للغبي غروبه وبالزلف منه ما أتيحت هتوفه وهل قديم مكروه ومخوف زائله قد أهرزتها سيوفه بقصر بني قصر وغير بني غير هنالك هنالك فكت للغبي غروفه a can ne aka kwance ga wawa sasanninsa a can ne aka kwance ga wawa sasannin jikinsa a wajen yaki an sare shi an bubbuge shi wabin zolfe min huma uti har hutufuhu kuma ma'uti har hutufu kuma an kaddara ainihin halakan shi bizolfi minu da kofatan shi an gane ku kenan shi da kanshi ta kanshi ya aikata abin da ya janyo halakan shi an kaddara halakan shi da kofatan shi wa haka bihin makaruhu kuma abin kyaman shi wa makuhu da abin tsoron shi wa haka bihin ya sauka a gare su abin kyaman shi da abin tsoron shi ya sauka gare su za'imuku wato mata wanda suke cikin haudaji kada aharazat kada aharazat hasu hakika ta kubban manzan Allah sun tsare su mata wanda suke cikin irin wannan darbuka din su ne zu'a'in. mata wanda suke cikin ainihin darbuka kada aharazat hasu yufu hakika ta kubban ta kubban su ta kubban annabi ya tsare su bi kasar bani kasar ta hanyar tilasta wa kabilan bani kasar wa da bani gai da kuma fushi da ainihin bani da fushin nan na bani gai a can ne aka kwance ga wawa hurufu gefen jikinsa sasanninsa wa ma usihat hutufu abin da yake an kaddara ainihin hallakansa da shi bizol filin. da ainihin kofatan shi wa haqa biyun maqrur kuma abin kyaman shi ya sauka a gare su kuma abin tsoron shi wato mata da suke cikin darbuka mata da suke cikin darbuka ɗan ahara zan hasu yufu hakika ta kubbansa sun tsare shi ta kubban banza Allah sun tsare su matan bi kasari bani kasari ta hanyar tilasta ta hanyar rinjaye ga ainihin bani kasar da kushin nan na bani gaisu بسم الله الرحمن الرحيم شميت ولم تلزم قيونا دوامعا شريت وهل لا تبت للوعظ سامئة شب الخوف يفري من حواك يلامئة شبابك ولا شبابك لم يكسبها إلا مطامئة نعم شبابك لم لم يكسبك إلا مطامئة لها أفهم دون أماني يستشير laha askumun dunal amaniyu riyarsu shamitta wato ka cakuɗa gashinka in an ce shamitta gashinka ya cakuɗa fari da baki gashinka ya cakuɗa fari da baki kai dai ba yaro ko kuma ba tsoho ba kana nan tsaka tsaki ga gashi fari da baki tare da kai walam tun za ku yonan dawami'a ba a azurta ka idanuwa masu hawaye ba gashi gashinka ya cakuɗa fari da baki amma ko ba azurta ka idanuwa masu hawaye ba kenan idan mutum gashin shi ya cakuɗa fari da baki me ya kamata yi a fara ganin alaman tuba alaman nadama ya san rayuwa yayi nisa ko to shi wannan bawan Allah gashi gashi ya cakuɗa fari da baki amma kullun dabi'un yara yake yi ana kada ganga yana rawa yana rawa da 'yan mata yana kaza yana kaza hmm? shamitta gashinka ya cakuɗa fari da baki yunan da wami'a ba a azarta ka idanuwa masu hawaye ba hmm? sharirta wato ka zaman to mutumin banza wahalla tubta lil wa'az wahalla tubta sami'an lil wa'az me yasa ba za ka tuba ba kana mai sauraron wa'azi eh wahalla tubta me yasa ba za ka tuba fi hali kaunika sami'an lil wa'az hmm. halin kasancewanka mai sauraron wa'azi shabal khawfi yafri min hawaka ya lami'a hmm. wato kaifin takobin nan na tsoro yafri ya lami'a yana yanke ainihin takobin ka min hawaka na san ranka kaifin nan na tsoro yafri ya lami'a yana katse ainihin takobi min hawaka na san ranka shababuka shababuka lam yaksibka illa madami'a ƙuruciyanka bai haifan maka da wani abu ba face kwaɗayi ƙuruciyanka bai haifan maka da komai face kwaɗayi laha ashumun ita ƙuruciya tana da wasu irin makamai wasu irin kibiyoyi dunal amani tana da wasu irin kibiyoyi ɗuyeshu masu karkacewa koma bayan burace-burace hmm. tana da wasu irin kibiyoyi masu karkacewa koma bayan burace-burace bi ma'ana takobi tana da wasu irin kibiyoyi wanda suke karkacewa daga cimma buri shi ƙuruciya yana da takobi wanda yana karkatar da mutum daga cimma buri hmm. hmm. shamita wato gashinka ya da fari da baki walam turzar yunan dawami'a amma ba a azarta ka idanuwa masu hawaye ba sharita ka zamanto a sharari mutum banza tubta sami allil wa'az me yasa baka tuba kana mai sauraron wa'azi me yasa shabal kaifin takobin nan na tsoro ya firi ya lami'a yana yanki ainihin takuba min hawa na san ranka shababuka wato kuruciyanka lam yafika bai haifan maka da komai ba illa madami'a face kwaɗayi. laha ashumun duyashu yana da ainihin kibiyoyi masu karkacewa dunal amani koma bayan burace-burace masha Allah na amurka in yi karatu ƙira bala ƙira sai bayan sallah su balaga sai bayan sallah in Allah ya rayar da mu ya ba mu tsawon rayuwa insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu